علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا na warzuqna ba, yau muna nawa ne wa hudu ko yau muna hudu ga watan safar hujjiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ai kai da ashirin da daya kai na ruwan mai tsallake da ashirin da daya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da alkhairin duniya da ta lahira domin sarkin sunayensa yau za mu yi muqaddima ashabul fadila fadilatul ulama kenan muqaddaman waɗannan manya-manyan jigajigan bayan Allah da suka yi magana akan wannan littafi mai albarka za mu fara da muqaddimatul allama mahmud shukri al-alusi rahimahullahu ta'ala wanda duk an yi magana shi يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جزى عباده الصالحين dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saka ma ko zai saka ma bayansa na kirki bima a'adda lahum fi jannatin na'im abinda ya tanadan masu na cikin aljanna wadda take gidan nema muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala sa mu cikin bayinsa waɗannan bayi nasa da zai sa wannan gida nasa na hima don sarkin sunayensa ba don halimu ba muna tawassuli da sunayensa da sifofinsa wanda in an roke shi da su yana karbawa muna roƙon Allah ya sa mu cikin bayinsa wanda zai saka musu da wannan gida ba don aikinsu ba fi jannatin na'im na fiha waɗanda Allah ya kaddara masu zama cikin wannan gida har abada in an shiga ba fita ita aljanna na ba ku misali kamar yadda mutane dacin suke cewa wani lokaci a ce maka zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi ko idan ka kalli fuskan wanda ya ce zai baka tuwo da fuskan da ya masa da ya ce ka zo ka ci tuwon wani lokaci za ka ji cewa ya zo ka zo ka ci tuwon nan ya fi ma tuwon daji ma hawa ne kanka har ya mutunta ka har jima. nan misali ne kawai nake so in ce don haka in an ce za a shiga aljanna a ba da labari in an shiga gidan nan ba a fita to ya fi maganar shiga aljannan daji domin dun ni'ima in dai za ka same ta wata ranku rabu da ita daɗin ta yankakke ne to amma nan da aka gaya ma aljanna sai aka ce in an shiga ciki ba a fita har abada kaga wannan maganan ba a fita har abadan nan ta ga da daji saboda ba za ka tuno akwai ranar da za ka yi laifin da za a ce fita ba ba za ka fito da ka tuno da daɗin nan da za ka ji akwai ranar da za a ce ya yanke ba rannan nan da waɗanda suka zo karatun da muka fara yi rannan da aka ce hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala bai bar annabi Adam a cikin aljanna ba ya sauke shi daga ciki ko aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shine dan a zo nan a sha wahala ai aiki tukuru ta yadda radda ka shiga aljanna in ka tuno da wahalar da ka sha za ka gane daɗin nan ba ɗan kanan ba ne amma wanda dama bai san wahala ba sai ya ji daɗi bai cika gane daɗin ba addiddu ya kawo misali ya ce addiddu yi zuhiru husna addiddu wa bi ha ta tabayyanul ashiya kullum kishiyar abu shi ke sa ka gane daraja abu yanzu da muke ta ganin ranar nan ba ma gane amfaninta ba ma gane fa'idarta amma radda aka yi dare biyu mutum ya kwanta ya kwanta ya gaji ya zo ga rana bata fito ba ya koma daki ya wuni rana bata fito ba sai duhu sannan mutum zai gane a shi darajar ranar nan ba karama ba ce lafiya ba a gane ta sai da kai rashin lafiya darajar lafiya ba ka santa ba sai da aka ɗauke lafiya aka sako ma rashin lafiya kaji yadda abin yake gana shi lafiyan nan ba karami abu bace ko ka tashi baka da kokwabon kana da lafiya an gama ma kyauta haka ne ko shi za ku ga wancan hadisin da muka karanta aka ce wanda ya wayi gari ko ya zama na lafiyar shilau yana cikin iyalinsa komi shi gashi lafiya gashi kuma sannan cikin iyalinsa lafiya lau sannan ya mallaki abin da zai ciwo, an gama aka mai arziki ya fito ko mukulidi ai khalidi na fiha mukulidi za su dawwama cikin wannan gida har abada ba ranar fita والصلاة والسلام على سيد na والآخرين sannan tsira da amincin Allah su tabbata akan shugaban al'umman farko shugaban na ƙarshe shine nabiyuna sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ta samu ci moriyan wannan abu duniya da lahira nan kan mun gama ci ma da aka ce mana gashi nan muna cikin al'ummansa muna cin arzikinsa duk abinda muka zo sai a kyale mu ta dalilin shi inda ba dan dalilin shi ba abinda muke yi da ya ita yanzu a ce ba mun kare amma sai ya addu'a ya ce duk abin da al'umma ta ce ya Allah ina kar kaka halaka su gaba daya kada kai masu fari na gaba daya duk duniya a yi farin da za a mutu in wani wuri ba ruwa wani wuri da ruwa wani wurin ba a yi masu ruwan ma masu da azumi duk wannan albarkaci annabi ne addu'a da ya mana sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma in an je lahira ta dalilin shi a yafe wa mutane a ba da ceto a ba da ceto a ba da ceto ta dalilin shi to mutumin da ya je can aka kore daga wurin annabi to ya shiga uku ba inda zai je samu mafaka ya riga ya baro wurin fakewa tun da wuri ya fito saraka wannan shine sahibu darajatin rafi'a wanda shine ma'abocin wannan daraja mai daukaka mai daraja wal maqamul mahmud da kuma shine mai matsayin can wanda abin yabo fi alayi mafi daraja mafi daukakan matsayi a can sama wa ala alihi wa ashabihi alladhina ba'u nufusahum sannan kuma da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka sai da rayukansu lamma sami'u yayin da suka gano su kawai gaji kike nan ba irin mu bane mu ko an gaya mana an maimaita mana an gaya mana dauki naira guda daya ka je duk inda ka fahimta ka gamsu ka bada dan ka samu 700 a lahira amma wallahi yanzu ba mu yadda ba mutum zai kankame ya kankame ya tara kuɗi ya tara kuɗin da bai san abin da zai da su ba ku duba kwanan nan da aka gaya mana dan uwa mutum ya mutu ya bar gida gida gida na shiga guda ɗari da hamsin gaban ku aka faɗi banda sauran properties da ya bari banda sauran filaye to maganar motoci kuma ba gida kawai na shiga guda ɗari da hamsin amma yanzu shi ya mutu a biya mai bashin dubu ashirin cikin kuɗin shi magada sun fi to inda yanzu ya ji wannan maganan ya yi wani abu can wurin da zai damu yanzu wanda ya zo da wannan irin wannan ya kaje gani kai mun ma san shi banda muka ji banda maganan mutuwan mun ma san shi balle amma sai yana da gida ɗari da wajen zai ma so a sani sadda yake rayu ba ɓoyewa yake sai ba ko nan wurin yanzu sai da wani yaro ya faɗi nan yanzu yaron ba sa ma shiri da baba ya ce shi ya rasa abin da baba zai da kuɗi fili a nan garin shi kan shi bai san iyakar kuna nawa gare ba amma in ka gaba baba baka ta yana da yana da miliyan da wallahi yaron ina ga ma nan yanzu yana yana yana fada yake shi wallahi tallahi shi da haka ba yace yace shi ba shi ba a shirye ba yake wasu tsiya da baban aka ce mai a a yara na yake to su yake magana suka zo suka gaya mana ce ku tun da ku ya gaya ma ce mai ba daidai bane baban shi ne yadda za a yi abin nan kayan shi ne shi ya nemi nashi ta ce kawai sai zai matsa mana ta cewa mu je mu ta karatu mu ta karatu mu ta karatu karatu mun yi ne za mu ga kuɗi ya fito da kuɗi ya bamu mu ma mu yi jari ya sai dai ta cewa mu je mu ta karatu mu ta karatu shi ɗayan ya ma fara karatu ya dawo wasu gida kuma yanzu bai bugo ka ji malam zani bai bugo yanzu ana rana tsinkin zaka da shi da ɗan ce baban su filaye kawai bai ba ko guda nawa gare ba shi kai shi a nan gari sai dai an sa ya tsaya yin lissafi kaban ka za ka kule da kai da lissafi ba lissafi da lissafa kuɗin kifin ka yi lissafi to shi ne kai ba ba za ka kasance ba to shi sai za ka kule to zai lissafa filaye shi to ya kuma hana ƴaƴan kuma ƴaƴan kamin so yaran har sun fara abin nan ya fara alaman zai zai zai zai abin nan zai bodore shi muke so in tuno kalmar in zani ya ta yabo dore ya take yi wala zani in zani ya ta sa yabo dore ya ke yi wato kaji kai ka garin kana taron nan ya aka yi ne zama abu yanzu na wuce ka malam zani na kusa da kai ya gaya ba shi ne ya fi ni sani wannan mutum ya ba ka ya gaya ba na ya ta za a yi magana <laughs> wuri shi na ji yanzu kashi an gama ko to to yaro yanzu haka yake shirya yi kana taba shi yanzu siya za a yi kawai ya tara kaya ya tara kudi ya tara komi shi bai bai bari bai abin nan su shi ya dan ballan masa ma shi da za a shi ma fili ɗaya da ya isa ba shi fili ɗaya kawai cikin filayen shi ya sayar shi ma ya kama yadda za a yi saboda shi ya iya sana'a shi yanzu abin da ya hana shi ya yi ta ba jari to ban san in ci gaba da buɗa wata ko gano ina ne an tsaya tsaya a tsaya na amma yara na yi ma magana ga sunan su su ya gaya ma ce shi wallahi jira yake kawai shi amma ban shi matsa ƙara matsa mai gani ce wani ya je wata makaranta ya je bai zuwa ce na gaji da karatun boko na gaji kawai ya fito kuɗi ya bar fili ɗaya kawai ni in sai kayan sana'a ta in ci gaba da aiki na kawai shi kenan a yaƙi to kaga ne yanzu aka masa mai nan gaba hmm. to haka za a yi ta yi in ba haka ba ƴaƴanka wai ina ka je ka nemo kuɗinka ka sa su inda ya kamata ba da ka gani amma ka je kai ka nemo kuɗinka kawai ka taso tun yanzu ana siya da kai ana faɗa mutum yana so tsaya zabtara da siya? to ni muka yi mun yi ma Allah wani abu ne wallahi magabata ba rubuto sun yaka da yayin su ba saboda ba su nuna wasu yan duniya ba ne ba su nuna masu a duniyan nan za a yi faɗa ba hasali ma 'ya'yan wasu su suka zo suka nemi za su zama yan duniya suka faɗa da su ku kalli imamu ahmad da ɗansa abdallah kalla wannan dalili ba kawai abin da ya haɗa su imamu ahmad ya ce shi shi da gwamnati kawai sun raba hanya ba ruwan shi da wani abu na gwamnati ba zai ci kayan su ba zai taɓa kayan su ba suka lallaba suka lallaba suka samu ɗan shi suka ce kai babanka ya wuce abin nan kai ka zo kawai mu so muke mu rika cire wani ba fa wani abu ne na laifi ba alawan kudin wannan abin da ake rubuta a ce a ba su abin nan ba shi ba ya ce ba zai ansa ba shi kuma dan ya ce shi a shi ya anso baban ya ji cewa ai shi yanzu gwamnati na bashi abu ya ce to daga yau wuce gidanka in aka kunno daga gidanka aka kunno aka kawo gidana ban yabe ba ce wallahi wuta a kunno Kunna kunno wuta kunno wuta ya ce wallahi ka a sake a kunno wuta daga gidan gidan gidan ɗan shakawa gidan shi ba wai magana a shigo da abinci ko ne abu ba ka a je gidan shi a kunno wuta a kawo gidan shi to kaga wannan ya zai ai kaga ɗan ne zai ce bai iya kamo baba kuma ai ya je aikin ya je arfa ya ga wasu a arfa suna kuka don ya ɗauka zamanin nan kai abu ya wuce irin su babu ba samu ya ga wani a arfa dattijo yana kuka yana cewa ya Allah bayan nan naka sun taru sun kira ka sun roƙe ka sun ni na san ba dan ina cikin su ba da ka ba su abin da suke nema ni ne matsalar ni na san abin da nema ya Allah kai mana afuwa ba ka ba su san kakka hana su saboda ni saboda ina cikin su nema to ni na san abin da ne wataƙila dalili na ne ka ji ba su ya Allah kada ka hana su saboda ni aikin wani bawa bai ma amfani kuma laifin wani ba bai cutar da kai kada saboda ni ka hana bayanka sai dan ya fashe da kuka ya ce ashe har yanzu akwai saurin su baba akwai barbashin su ka ji malam to ina ka gani wala ala yin ba'u nufusahum waɗannan mutane sun sai da kawunan su lamma sami'u annal jannata ta ta zilalisu yayin da suka gano cewa aljanna tana karkashin inuwar ta kofa sai suka kau kai da rayukan suka ce sun bayar gashi can kasa ya shiru ila hadith ya wannan ya yana ishara ne zuwa ga hadisi da aka ce la ta tatamannu li qaladu wa sallallahu al'afiya wa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna aljannata tata tahta dhilal nabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al'adu kada ku rika gurin ku rika roƙon Allah kuna cewa Allah ka haɗa mu da abokan gaba shi yasa ran nan kuka ji nake gaya muku cewa ba wai sai gaba ɗaya amma ba ko mutum ne wanda kake abokin gabanka ne wanda bai kaunarka kakka ce Allah ya nuna ma maƙiyinka a Allah ya raba ka da maƙiyinka ne na ruwanka da ganin maƙiyinka me za ka yi da shi malam sani kada ka ce Allah ka nuna man mugu mugu kada nuna ma shi ka ce Allah raba ni da mugu amma kakka nemi ganin mugu to in ka san shi ma masifa ce ta biyu ran nan nake gaya maku akwai alaran mu nan malam umar kun san shi wanda ke mana shi wanda suke mana sallah nan da ramadan ran nan aka je gida kawai aka sungume mai mashin da aka sauke mashin ɗin sai Allah ya jiyar da shi ya kota shi ya ce barawo barawo barawo ba wanda ya fito ya bi barayin nan suka yadda mashin din shi ya dauko mashin ɗin shi aikwan ya dai ba mashin ba sai ga da abokin shi cikin barayi ba sai ce ya gwammace da ya gano wannan abokin da shi aka zo sace mai masu sai da ya gwammace ina ma da ma ne aka tafi da shi bai gano wanda aka zo daukar da shi ba saboda bakin ciki ya kama mashin ɗin shi a mai da gida amma ya gaba rawa to shine ya ce shi bakin cikin da ya ji da ya gaba rawa nan to bai kai bakin cikin da ya fi bakin cikin da zai yi da an ɗauke washin ɗin bai zama washin ɗin ba da ya gano barawa wanda aka zo sace sace sace wani shi a ga yawa duk lokacin da ka ji wani abu ka ji ka malam din bai ka tsaya tsaf akwai na kusa da kai akwai yakub nan yana nan yake zama to ina jin bai zo ba to to shi ma cikin gida fa aka shi har cikin gida aka bi shi aka bude gida aka dauke mai bashi ran nan nan wani shi kuma da aka ja ka ɗau bashin ne shi ma aliyu shi dama nan da aka zo farko shi ma aliyu ai kuzan su shi aliyu tashin farko shi ma sai da aka fara ɗauke mai bashin farko ya biyo shi ma da gudu suka ga ya biyo da daddaren aka bi da gudu suka yadda suka ruga shi wannan bai zan zuwa wanda suka ɗauka ba su bar shi ba suka ƙara biyo shi masallaci aka zo masallacin da yake aje bashi ne aka ce a canza ya ɗauka ya canza wani wuri ya maida suka zo cikin masallaci ana sallah suka dauke mashin nan shi ma suka sungume shi to da yake Allah shi mai mai hikima ne aka dauke mashin din sai kuma ya bashi mota kuma ya tsara mai da mashin din yanzu biyu gare ga mashin ga mota sai wanda Allah ya kawatar da ya tashi da mashin ga mota aka bashi fijo 406 katarai kawai zai hau ta in yi radda ya gada ba ya hau mota radda ya gada ba ya hau mashin an ɗauke mashin an dawo da mashin da mota mu gafiya kuma amma mutane wai yau wai yau a ce yau mutane masifin mu hatta kai ga almajirin ɗalibin ilimi makarancin alkur'ani wai shi al'umma suke so masu cuta ba su taimakai ba na shi suke so su ɓace. cikin gida alaran ma makarantun qur'ani mutane al'umma wai ba su ma tunanin wannan yayi dalilin Allah ya fushi da mutane wanda da can makarancin qur'ani duk inda ya shiga ko akan hanya aka ganshi sai an taimakai saboda abin da yake dauke na qur'ani amma wai yau wai a ce mutane makarancin qur'ani a shiga har cikin gida a dauke mai mashin din da yake hawa ya inda zai karatu ko inda zai karantar a dauke shi a gurgunta shi ya koma kasa ba a taimake ka ba na kamata ki kokarin kwaci dan masifan saboda rashin sanin Allah to ce al'umma ce wannan ko kafirai suna girmama babban kafiri na cikinsu ko ba ka bane amma mu ka kalli ba da al'umma mu kafin mu kawo irin wannan lokacin nan malam sani ni shaida na kusa daina sa takalmi takalmi wannan da ka sani na kafa ban san wata ran da na sai sabon takalmi na rufe kafan nan ina sayan shi duk inda na shiga in na kwabe mu rabu kenan da je masallaci na je karatu a ko rana da na sai takalmi ba ni manta gidan malam waje ma in shiga ma ne masallaci na zauna waje takalmin nan na nan gefe na ne sallama daga sallah da ne sallama ta ɗaya da ne na ga takalmin da ne sallama ta biyu da na biyu wallahi ba takalmin takalmi ko da yaushe na sai takalmi sai an sace takalmi sai da ne kamar yadda yawo da ka ba ta duk takalmin da na sa ka ba ta sai an sace na gama Dan ya kawo ta ayyau ana nan kusa da ka ya zan ya sha ɗauko ne daga gidan ba takalmi a gaba duk sadda na sa takalmi sabo da na saya da an dauke wata rana wani radda na saya ranar da dauke na dama izinatin kamar in ka tafiya da kawai da haka da na sai takalmi da an dauke shi da na sai in radda da na sai wani na ce maka radda na saya ranar ma na dawa da shi matawa na wani lokaci kawai ta dawo to an yi aikin ko in ce an yi ki ta kawa ta kawa karta ce ya haka ne ce an yi aikin nan an dauke takalmin tsawa ba ka ba ke gama Allah idan ne to hawa da gare shi kwanan ne sittin to sannan ga agogo a hannu agogo nake yi ma mutum na ta na lalai agogon nan shiga na gaba ku o hoto na sani so wancan lokacin yi da zai ba eh, zai takalmi takalmi dai kam takalmi ni ba zan ya kan takalmin da aka dauke min ma takalmi yanda ka san duk dabara kai mallan sani har a leda na rika sa takalmi ina shiga da shi masallaci amma wala ta dauke shi na gama ta dauke shi ba iyaka ba sai iyaka ba to kuma ba bari ba yanzu dai bai yawa ne bai yawa yanzu bai yawa amma da amma ina ai da nake zari ko rika tafiya ta kawa ta ko rika ta da da aka ce inda yana sayan mai kyau rika sayan silifa ko silifa ne ta dauke shi ko masallaci ne je sallah ina fito da silifa sabo yana fito na gaba na gama sai ya ba wannan banke ke kirga wannan wannan yana daga cikin wannan ibtila'i ne da na samu lokacin a kalmi dai dai kuma daga za ka dawo kan kaya idan ka je ka je wanki kawai shi mai wanki mai wanki ba sai ya wanda suka yi man wanki ba ya zo kawai ba sai ya sai su kawai wace za a duba a hankali za a duba a hankali <laughs> ai da abin nan inda rayuwa kana rayuwa to kana da labarin ka da yawa da za ka bada wasu rajin na sa su sababbi ba su dawowa daga wani an yi wannan ba iyaka to ba ba muke magana ba muna maganan dai kada ka rika neman haduwa da abokin gaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma wancan ayaki ne yace la tatamannu liqal adu kada ku rika cewa Allah ka hada mu da abokan gaba wasallallahu alafiya ku roki Allah zaman lafiya sai yana da kyau wanda zaka je na addu'a yana cewa masifa ta zo ko fitina ta zo bai santa bane kuma ya saba ma shari'a ba a roƙon Allah masifa ta zo a a roƙi Allah kullum ya ba mu zaman lafiya sai dai in masifa ta zo mu yi haƙuri kuma fa idza laqaytumuhum amma in Allah ya hada ku da su kuma abokan gaban za a yi fada fasbiru ku cije kuma dan ku yi haƙuri wa alamu ku sani annal jannata ta ta zilali suyu aljanna tana karkashin inuwar ta kufa duk wanda aka kashe shi saboda Allah to bi idinillahi dan aljanna ne rawahu bukhari Imam Bukhari ya fito da wannan hadisi nan ba ta 2966 Imam Muslim ma ya fitar da shi a nan ba ta 1742 da kuma 1902 daidai sun maimaito. ya fito ko da suka gane haka wa rabihat tijaratuhum yawm ad-din saboda haka sai kasuwancin su koyi riba sai saka ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim kuna so ya ku waɗanda kuka yi imani kuna so a sanar da ku in sanar da ku kasuwanci wanda zai tserar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku imani da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan kuma ku yi jihadi saboda Allah tabaraka wa ta'ala da dukiyarku da rayukanku in kuka yi wannan shikenan kun gama wannan shine hanyar kasuwancin da baya fasa tsara ciki to tun da kasuwanci ne wanda zai tserar da mutum daga azaba mai radadi in Allah bai so mutum da tsira daga azaba mai radadin ba ko nawa ya mallaka ba zai yi ba shi an kira shi nama ba zai sa jarin sha wajen ba kwata kwata zai yi ba ya fito ko to su da Allah ya so su sun yi amma ba يتي فهذا آخر جزء من أجزاء كتاب فوائد الوافية في شرح مرزومة الكافية الشافية في الانتسار للفرقة النادية شيء أترى كتروا وانن شيء كل سن شما بينا ذا الكتاب واني دي يتي وانن شيء نتعرشان جزء من أجزاء الكتاب لدي ينكي الكتاب السدي وانن أجي الفوائد الوافية fa'idoji waɗanda suke cika kufi sharhi manzumatil kafiyati shafiya da yayi na littafi tunda littafi akan wannan sharhi bil intisar lil furqati nadiya lil hafiz al imam shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub ash-shahir ibn al qayyim al jawziya قدس الله تعالى روحه الزكية ورفعه في الدرجات العلية في الدرجات العلية wannan shine addu'a da imamala Ya yi magana a cikin as-sahih fi zalika ibn al-qayyim al-jawziyya wanzur ibn al-qayyim hayatahu wa atharahu wa mawaridahu lil-allamah dr bakr abi said rahimahullah ta'ala shafi na 61 da tabatu darul asima littafi ne an yi bayanin wancan sosai to shine shi malam da yake magana ya ce wannan shine karshen abin da ya samu na wannan sharhin wannan littafi na wannan babban malami da sunan shi da nasaba kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya barkace ransa da ruhinsa ai ya bashi a wannan ruhu azzakiya wa rafahu ila darajati aliyya Allah ya daga shi kun ga yanda dan abun nan suke ma malaman su hatta kuma haka ya kamata mu rike ma malaman mu magabata yarhamukallah wa qad afradtu an sharha hadhihi al-abyad yace na ware sharhin waɗannan baitoci nashi bi yake guda da annaha ta ta'allaku bi ahwalil jinan domin tana da alaka da maganan aljanna ko a kashe wannan ba a kashe ma wannan kashe wannan wannan na abin nan ba wanda suke suna magana akan wato shi littafin yana magana akan aljinan bi ta ta'allaku bi ahwalil jinan tana da alaka da halayen aljanna gaba daya wala shakka anna zalika min ahammiyati mai ahammiyatin bi makani ko shakka babu wannan yana da mahimmanci yana da matsayi babba wajen mahimmancin wannan abin nan littafi wa galibu ma an kuluhu min kitabi mafi yawan abin da nake cirowa ina ciro shi ne daga littafin nan hadil arwa ila biladil afra wannan ne kawai yasa na dan damu da wani abu da na tuno in ba ku manta ba wanda ya kawo wannan maganar littafin malam umar shi ya kawo magana hadil arwa na taba gaya muku magana nan ya ce ya yi mafarki kuma nan ya zo ya yi ta kuka akan wannan mafarkin da ya yi to yanzu abu na biyu ne wanda na tuno wanda ya ƙara dama man da kan ji damuwa saboda ba ni manta lokacin da ake ta maganar mafarkin kullum ran da maganar munasaba ta dawo sai malam abubakar dai shi nan marigayi sai ya ce to a karanta littafin mana kawai shi nan. malam aminu ka tuna ko su sanda aka yi maganan nan sai ce to a karanta littafin mana kawai tun da an yi mafarki akan wannan littafi kuma mafarki mai zafi wanda hankalinmu ya tashi lokacin mafarkin nan tunda shi malam umar ya ce ai mafarki ne cewa kuma wannan mafarki tsakaninsa da Allah yake ya yayi kuka sadda yake gaya man muka dawo nan muka ce mai mai magana ne ya ce yayi mafarki ne an je lahira gashi an tattaro mu mu da yawa za mu shiga aljanna amma mun je kofar mu da suka wuce kofa za mu shiga shine muka dawo muna neman abin nan sai muka gamu da wani ya ce ya aka yi ba ku shiga ba muka ce kofar da za mu shiga ce ba mu gani ba ya ce a ah, to ai ba za ku zaɓa ba ba ku karanta littafin nan hadil arwah ne ila biladil afra da aka faɗi kofofin aljannan ba ya za a yi kuna nema to wannan yasa ya zo gaya mana wannan magana muka ce to ya kamata mu karanta littafin nan sai wala abubakar ya cewa to a ya kamata tun da haka ne mu karanta littafin nan mu kuma muka tashi mala abubakar kuma shi ma ya mutu na fata Allah ya ji kai shi suna ganin ya kamata mu nemi wani wuri mu karanta ko guntu ne kada mai bada labarin shi ma ya mutu kuma a tuno a ce to ai kaga an yi ta cewa a karanta littafin nan ga kuma wannan matashi ya zo da wannan labari ya gaya mana ya maimaita sadda yake gama maganar nan kuka yake shaɓe-shaɓe da hawaye shi to ni kuma ɗabi'a ta sai mutum kuka yake game da lahira sai kyale shi ta kukan nan dan daidai ne kukan in ma ban taya shi ba to ni in bar shi yayi a yin shi dai game da lahira ne yi kuka sosai yayi kuka yi kuka ya ce wallahi malam ba ƙarya nake ma ba mafarkin nan tsakani na da Allah mafarkin nan na gani hankali na ya tashi me zai hana mu karanta littafin nan na ce ta wani mu duba to yanzu ku nemo mana wuri mun ida da wani kai ba la baka ku nemo mana wuri yanzu mun zo mun mun ta mun ta ta sai mu sa shi ta inda muka sa to amma suna da alaka domin shi muftar wannan muftar darus sa'ada akwai wurin da gaba ɗaya kuma zai yanko can zai wani lokaci sai su littafin su rika shiga juna shi kuma wancan abin da yasa na ce mu karanta shi yana da gayatu ahammiya shi kai saboda ibnul qayyim ya yi magana ya ce daga cikin ni'imomin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa wanda ba zai manta da su ba shine Allah ya ba shi iko ya je zauna cikin ɗakin Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mujawara ya zauna wurin nan ba abin da yake sai bauta Allah sai Allah ya yi masa ilhaman ya rubuta littafi akan wasu fa'idoji masu amfani sai Allah ya ba shi iko ya rubuta wannan littafi Sa'ada wannan ni'ima ba zai mance ta ba saboda haka Allah ya buɗa masa ya bashi wani hasken da bai taba samun sa bai taba jin daɗinsa sa ba kaman wannan lokaci da ya samu wannan haske na rubuta wannan littafi to kaga shi ma ba mun bashi ba wannan shine abin da kuma dai da maganganun da za ku gani cikin littafin da an karanta mukaddimar za ka gani kamar yadda na ce mata ne ya kamata mu karanta tufatul maulud ko maulud da tufatul maulud wanda shi kuma muka ce dalilin da yasa muka ce mu karanta shi saboda mata su ne iyayenmu masu haihuwa ko dai matanmu ko iyayenmu ko kannanmu mata saboda haka shi ibnul qayyim Allah tabaraka wa ta'ala ya sa matar ɗansa ta haihu akai masu haihuwa a gida kenan a lokacin nan bai da abin da zai ba su domin ɗabi'a yana da kyau a ce yau matar ɗanka ta haihu kai masu wani abu na kyauta da shi da matan komin kankanta shi ta dalilin wannan ba za su manta da wannan abu ba da haka shi sai ya ce to shi bai da komi inda zai ba su ya ce amma dalilin wannan haihuwa da muka yi da aka yi mamu to ni kuma na rubuta littafin sunan shi tuhfatul maulo ta dalilin ni kyautar da zan maku kenan ta wannan littafin sai ɗau littafin ya bada ta dalilin haihuwar da aka yi masu a gidansu ya rubuta littafin ya ba su kyautar littafin saboda an haihu a gidansu to kaga wannan ya kamata mata ne su ji wannan kyautar don su gane ashe su magabata su ba da wani abu na kalma ko na wani abu yanzu a jingina sunansu kawai a littafin nan ai kaga muka karanta sai mu ce rahimahumullah duka da dan da baban da wanda suka haihuwa, duka sai sai mu inda kudi aka ba su na mu da kudin su mu ma sa an ba su to saboda haka wannan shine so da wani lokaci mun sa wani littafi muka ce mu karanta akwai abin da muka karanta ko muka jiyo daga wurin malaman mu ta muhimmancin fa'idojin da ke ciki to sai Allah ya sa sai mu sa ba haka kawai ake sa littattafan wannan ba a takaice ma dai abinda da suka gaya mana har littafi in za mu sa mu yi istikhara ma kafin mu sa littafin a sa a karanta to mu yi istikhara mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe mana littafin na farko mu gane na biyu kuma littafin ya sa ya zama mai amfani ga waɗanda muke karanta a saboda to wannan shine ba haka kawai ake sa littafin nan ba haka malamu suka koya mana cewa in za mu sa littafi muri kai yin istikhara muna ba Allah zaka cikin wanda muka zazzabo din to mu roki Allah ya zaba mana kuma wanda za mu sa yanzu malam an ba ku ayi an ba ku aiki ga ga ga wala wala yi zai raji littafin ne ya kamata mu nemi da za mu karanta shi kada mu zo mu ta maimaita labari guda ɗaya yanzu maganar nan ta fi shekara da malam umar yi maganar nan ta fi shekara na ala'ikum salam na wa talatan na. na haka aka ce to Allah ya ba mu za'a a dai ta diba nan mun huta ma buga littafi don mun ma yanzu buga littafi ma buge mu yake yi sanin da wani ya zo ba ya kawo kudi shi ce za a ta buga littafi a sa kudi shi a cikin buga littafi na wa buga littafi na yanzu ba karewa aiki ba ne na ma manta da magana sai yanzu muna fata Allah ya sa wasu da alkhairi ban ma zan kowa ne ne ba na to dai mu diba mu gani ai in dai wannan ne shi ya kusa amma dana ko mana wani littafi ɗan ƙarami da mun zo mu karanta cikin talata nan dan saboda munasaba kuma halin da muke ciki shi kuma yana magana ne akan tuba kawai tuba to in ya so mu sa mu gani mu ga abin da zamu Allah na shi dan karami ne bai ma da yawa shi wannan amma dai akan tuba yake magana mun yi magana istighfari mun yi magana abun nan to ya kamata mu tuba watakila ta dalilin karatun mu yadda magabata ke tuba mu ma ba mamaki mu tuba watakila dalilin tuba wani ma sai mu tsira tunda mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam sun tsira dalilin tuban mutum daya kuma da sun fuskanci matsala dalilin mutum daya yanzu kuma dalilin tuban mutum daya kuma suka samu mafita wurin Allah muna ta Allah ya ba mu mafita to muna nan dai mu dai sa dai a ciki Shi ne shi malamin yake cewa abin da ya sa ya ɗauko wannan ya sharhi saboda baitoci da yawa waɗanda aka yi magana a kansu a cikin wannan littafi na hadil arwa ila biladil afra min musannafatin nazimi daga cikin rubuce-rubucen shi wannan malamin da ya waɗannan baitoci jazahullahu ta'ala bima jaza ibadahu salihin al muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma wannan malami da abin da ya saka ma bayansa manya-manyan ciki diga-diga wa ana ashra'u bil muradi wa ala Allah al-ijmal gani yanzu zan fara abin da nake so dogaro ya tabbata ga Allah sun ji shi yadda ya tashi muqaddima mun gama nashi muqaddimatul allama Abdurrahman bin Nasir al rahimahullahu ta'ala alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh shi ma kun mun da ji shi shi allama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 domin kasancewa wannan littafi bai da kamashi babu kamar wannan littafin ai fiski fa'ihi li usuluddin saboda kawo abubuwa da yayi na tushen addini wato aqida war raddi alal jahmiyya da raddin da yayi majahmawa sune wanda suka yi musun sunayen Allah da sifofi wal mu'attala da waɗanda suka kore kwata-kwata wal mulhidina da waɗanda suke musun Allah ma gaba daya lin bin nuqul sahiha da hujjoji waɗanda suke ingantattu wal usulus salafiyya da kuma tushe wanda aka samu daga magabata wal qawaid wal uqul sariha da ka'idoji da kuma hankali wanda yake tangaram akai bayani a kansu don haka akwai abubuwa cikin littafin nan kun gani adimun nazir ko babu kamar shi a wannan irin bangarorin wa fihi min al fawaidi daga ciki akwai fa'idoji al fawaid fa'idojin ga sunan ga sunan wa ma tasihhu wa takmilu bihi al-aqaid da abin da yake gyarawa kuma yake ingantawa yake sa aqida kuma ta zama kammalalla wannan ay al-aqaid da wannan ma la yujadu fi kitabin siwa kuji abinda ba za a samai a wani littafi ba in ba wannan ba inda zaka je nema zaka je ka nema amma ba za ka samu ba sai a cikin wannan littafin na haka ina jin tausan wanda ba su da littafin na gaskiyar magana sosai kuma ina murna wanda suka samu suka mallaka ba karamin abu bane in ma kudinka da yawa abin da ke cikin littafin nan ya fi kudinka so dubu dubu fa'idojinsa ba karami bane walima kana nazam walamma kana nazam ma'anahu ba'idul minal munal kasancewar waɗannan baitoci wato nisan su yana da wahala samun ma'anansu babba ce dole sai an samu jigajigai wanda za su iya gane me ake nufi to dole ne saboda haka za a ce sai abu ne yanzu jama'a ko a hankalce muka lura da mutumin da za a ce ya jero nazama na kalmomi wanda suke baitoci ne suna karewa da nono sama da dubu shida da wani abu kuma daga kwakwalwarsa yake zubo abin nan ya yi su a ya kamata mu san cewa mutanen nan wasu mutane ne daban da Allah ya tabaraka wa ta'ala baitocin nan ba sadda su yi fa ba a wani wani ya kwaho kawai abin da Allah ya fahimtar da shi game da addinin nan da ya zauna ya tsara waɗannan baitoci yana zubo su da kwakwalwa sama da dubu shida da wani abu sai ba dai kuna littafai sai ka diba cikin tsirar sun ka gani duk wannan tsirar sun wannan na farkon littafin nan na farkon duk su ne ciki ga sunan sama da dubu shida da wani abu kowane da fasalinsa kowane da fasalinsa ya zubo su da gwagwataka ai kaga wannan wani abu ne daban to saboda haka suna wahalar a jiki abin da suke nufi dilalatuhu ka gane me yake nufi al-ma'na murad wato da anan da ake nufi yaksuru fi hal ishtibah wal iskal akwai abin da suka yi kama da juna akwai rikici a ciki saboda haka ahbabtu an uqarribaha lil qari'ina saboda haka na so in jawo littafin kusa ga masu karantawa bi hallihi ila ma'ana ta yadda zan warware shi in kawo shi zuwa ga ma'anar al fakat dan a san ma'anar kawai in gairi ziyadatin ala ma dalla ba tare da wani ƙari ba wa illa idan illa idan hal a ziyada sai dai idan wani abu ya nuna a ƙara wani abun dan ƙarin bayani tunda zaka gaban da baitocin nashi kuma su ma tunda malamai ne su ma sai su karo wani baitocin sai kaman ai wannan sun yi kama da ma wasu baitocin da ke wuri kaza su ƙara dora za ku gani a cikin littafin insha Allah wasu ba sun riga sun je sun gano tun jiki saboda haka an yi waɗannan saboda haka wannan ne yasa sai ai wannan kawai au kana al-ma'ana yatawaqqafu alaiha ko ko ma'anan sai an kawo wannan dole walam ashtagil bi sharhi laha ka shuruhil mu'tada wato ban tsaya na shagaltu yi masu sharhi ba kamar yadda aka saba litaisiri hali alfaliha saboda sauƙaƙe wannan wato lafuzan al-rabibi ay man kataba min kutub al-lughah al-arabiyya kama kwaɗayi ga lugar larabci duk an yi bayani li kauni sharh al-adi yaqtadi fasan wa tawila domin in muka yi ai sharhi na al'ada wanda aka sani to yana da buƙatar sai an yi dogon magana a kai don haka sai zama kuma wasu littattafan alam, anna hadha tawdih wa ta'liq ala iktisarihi wato kuma ka sani wannan ƙarin bayani da muka yi da bayani da aka yi duk da cewa takaitacce ne kada hawa jami al-maqasidi wal aqaid diniya duk da haka ya tattaro mana dukkan manufofi da ake so mu sani da kuma ka'idoji ko aqidoji na addini wa hasala bihi tawdih tam bil kafiyati shafiya kuma ta dalilin wannan aka samu karin bayani cikakke wanda yake gamsashe ga wannan wannan alkafiya ash-shafiya haythu tira fi ashalul ibaratu wa dayha domin an zabi mafi saukin bayani da tsarin bayanin da aka yi saboda haka ba zabi ko kalmomin can na da wuya an zo fassara ma bai ta zabi shi garam. domin lokacin da mu ya zama na da duniya ita fa ta fara zuwa wurin mu ko kuma wannan yan abin nan din ta dan ƙananan littattafan da ake zuwa na ta ba wancan sharhi to za ka karanta ma wani wani sai ka ji ka gaji kawai ka aje ta domin kana ganin baka ma gane me ake so a ce kawai zai yin hadda mutum kawai zai yi tattama ma'anonin amma yanzu da suka yi mana waɗannan bayanai muka tsinci abin da Allah ya sa za mu tsinta a ciki saboda haka fa'aduna an sharhin kabirin wa amalin kabir saboda haka sai wadatar ba sai mun yi wani sharhi babba ba ko wani aiki mai yawa Wata wata ko? وتضمن وتتضمن وتضمن من البراهين النقلية والعقلية sannan kuma ya tattaro hujjoji wanda za mu samu wanda za kawo daga Qur'ani ko hadisi ko kuma na hankali kai shi warraddi ala asnafil mubtadi'in sannan kuma mun yi raddi akan bangarorin yan bid'a kala-kalan su wasu yaƙil mazahibi da kuma hanyoyi waɗanda jerin mazhabobi waɗanda suke na mazhabobi na tsarin su warraddi alaiha bi uslubin wadhihin sannan kuma an yi raddi da uslubi wanda yake a fili bayyananne wa mata aradda ma'rifata miqdarahu duk in kana so ka gano matsayin wannan littafi ka lura ka ga babban aikin da aka yi fa ta'ammal kulla faslin min fusulil kafiya ka tsaya ka lura da kowane fasali da fasalin da aka yi na cikin wannan kafiya na wannan littafi yin alaiki ka dogara ka nemi taimako a akan shi ma yuqabiluhu min hada ta'liq in ka zo ka ji fasali sai ka koma wajen ta'alikin su su duk fasalin da za karanta aka ce fasalin fi kaza zai ka je cikin littafin ka nemo shi yasa su kai mai fasali fasali aka ce ma fasalin fi kaza to in ka tafi cikin littattafan naka yanzu za ka je wurin da za a ce ma fasalin fi kaza sai ka bi sharhin baitocin ka karanta baitocin ka ji in ka ji sun rikitun dunkule ma baka san da zai ka dauki littafin ka nemo fasalin fi kaza din da lambar shi da shafin shi shine amfanin wancan da asalan da za a buga littafin da cewa ne ko mu buga banda wannan na baitocin tunda suna cikin littafin sai na koma na karanta wani kuma a fa'ida sai yanzu ina da wani littafi da har wasu sun yi raddi a nuniyan kuma an maida masu raddi yana nan dan karami na duk karanta alamun muka so shi a jami'ar umar kura yana na abin nan ne kira ku je wajen masu bututun nan to nan ka je wajen yayin bututu ka ce su duba nan kan tebur hannun hannu nan hannu na na dama kan tebur nan kusa da inda kwamfuta na tafi ko wani littafi baki ka ɗauka ce su haka a kan tebur ba kan tebur ba a zai kyau to saboda haka a kai masu raji akan waɗannan suka yi aka sun yi maganganu a kai masu raji akan abin nan ɗin littafin to sai na ga cewa yana da kyau mutum ya zama yana da littafin baitocin tunda su za a rika ɗauka ana yi in baka da shi sai an ji littafin ka gani duk da wannan shi yasa littafin ya ƙara yawa tunda littafin da su zama guda hudu kare sun zama kamar biyar dalilin wannan ƙarin sai na ce kawai a haɗa da su kawai wanda zai abin nan duka ya haɗa da su to kaga kuma da aka yi abin nan ai sabon wannan lekesan suke ma da shi to da daban-daban suke daban-daban suke na abin nan ne ba sai ba ko kun gane abin da suke nufi da yana zuwa a hudu ne ba wannan na baitocin shi daban to sai kuma ni ina da wanda yake da kudin ina da wanda yake da biyar sin duka to sai na ga bari mu yi mai biyar sin a hada da wannan maimakon a mai kudin ya zama ba baitocin to dalilin hikimar shine wannan magana in ka ɗauki fasli na cikin baitin kaji to sai ka koma yawa barakallahu sai ka koma to sai ka koma can cikin asalin littafin sai ka ji baitocin in ba ka baitocin kawai zaka ga gani baka san wannan shine wanda nake faɗin nan البروق السلفية يعني في الدفاع عن نونية ابن القيم الجوزية ورد على كتاب السيف الصفيل أي الصقيل السبكي وحاشيته للكوثري to wannan shine abin da suka rubuta an yi ne saboda akwai da suka yi maganganu a kan abin nan din sai aka ƙara samun cibiya ta abin nan ta yi masu raddi maganganun da suka yi suka zoki littafin su kuma aka yi masu raddi aka yi kwatsa-kwatsa da su akan wannan to shine wannan shi wannan akan nuniya ne dalilin sauwashe shi ma saboda nuniyar ne tunda an samu wasu sun je sun shiga ciki sun tattaba ta kuma an masu dukan kawo ka to kaga ya kamata kaje kaje da kai da su shi dai ɗan karami amma ba a bada aro <laughs> kaga shi da tare da kai kuka zo shi a jarkun mulkura da abin tare da ji kana da shi mhm. guda biyu ne ni na sosai na aika wa malam mutum malam ya budan guda ɗaya ta zai yi ce na ce bai ga wani littafin da suka sa sun yi rajin duniya a gaji nan to saboda haka yana da gaya an yi maganganu sun yi maganganu da yawa za ka yi masa su kuma akan sun yi rajin wannan ya ce to yana da fa'ida in ka karanta baitocin yanzu yanzu Allah ya sa muka fara za ka ga an yi faslun sai a yi baitocin kamar yadda sun zo a littafin haka din in kamar a can gaba ta ganin su an yi fasulun fi kaza a yi baitocin sai a koma gagan shi nan kamar misali in ka diba yanzu duk da wani lokaci wajen baitocin sai ga ba shafi ba nan ba shafi amma mutum ya duba shafi na ɗari da hamsin misali kuma ba kai can ba ko wasu ma kafin nan ma akwai kawai zabtarowa ne yanzu in ka diba can za ka ga baitocin nan ga abin nan ɗin su nan tun daga na tun daga tamanin ma da wani abu akwai to amma kusa kai su kenan a gani an kusa kaiwa an zo tamanin kafin ma tamanin din ma daga shafi na saba'in ma da abu tamanin da biyu kai tamanin da biyu daga sabuto shafi na tamanin da biyu za ka gani hukumul mahabbati sabitul arkani daga nan za ka ji to sai a fara sai sai an fara ga hadda ko a gaba da sai a rika sai mu rika hadda kenan muna tafiya ga hadda aka yi ɗauka bauchi sati ɗaya <laughs> sai a ji a yi wa hadda na a tsoho na hada wala so faɗan nan baka nan kaji na na faɗi tsohuwa an nuno ta tsohuwa shekara saba'in da uku ta fara hadda qur'ani yanzu shekara ta saba'in da shida kuma ta gama yanzu har ta gama shekara uku Allah ya ba ta iko ta gama ta fara shekara ta saba'in da uku ta fara yanzu tana da shekara saba'in da shida kuma ta gama ai kun ganta ko eh. an nuno ta da facebook ga ta nan shekarar ta saba'in da uku ta fara hadda ƙura'ani yau shekarar ta saba'in da bakwai ta gama cikin shekara uku tsoho na hadda sosai wanda za ka gane yana hadda ka je ka je gida tsofaffi ka je da suka haddace waƙoƙi na wasan kwaikwayo a je suna hadda sai dai ta kwakwalwa dama ba ta zama haka ne in ka kai ta wurin alkhairi sai ta rike ma alkhairin nan in ta saba da riko tsiya kuma sai ka ga da an yi tsiya sai ta rike amma haka zo alkhairi ta ce ba ta zan wannan ba har sai ai makuka kariya ce kuka ta bata kwakwalwa ba ruwan kuka da kwakwalwa kariya ne a kai makuka kuka na ruwan ta da kwakwalwa in dai aka ɗauki kwakwalwa aka kai ta inda ba nan ta ce ita ba ta zama haka nan kai ta inda alkhairi yake sai ta riƙe sabbai a kowanne da duk ba wani ma san da ya ce ya musulunta ma ya kai shekara saba'in amma kafin ya bar duniya na na to ka gani ba wasa yana abubakar to ka gani ba wasa yana abubakar zai da ya musulunta amma kaga ya haddace abu da yawa to kan shi bakar ka duba sadda ya musulunta shi kan shi sai na abubakar ka duba bakar da shekara uku ba annabi ya girma to amma ka ga sadda baban shi musulunta annabi har sai da ya ce je a nemi wani abu a rufe mai a rufe da wannan farin dan har gashin shi ya fara farin da na ya zo sadda annabi ya zo amu fatawa makka aka zo sai sai baban sai kawai sai na abubakar ya je ya tattago ga baban suka taho saboda shi kawai abin da yake so Allah ya taimake shi annabi ya baban shi adda ya musulunta saboda aka yi tattago shi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi gaban shi yace haba Abubakar ya za a aikata mana da baban nan baka bari ni in je da kaina ba yace kafa karbin haka ya manzo Allah ai dole shi za a dauko ya zo wurin ka ba bonde fi ka doran duniyar nan yace a da ka bari mun je mun tadda shi mu gaida shi mu gaishe shi mu mai abun nan ba haba malam annabi ko ya zuba da ai kenan magana ta kare an gama shi dai na bakar ba abun da yake roƙo wurin manzon Allah kaman ya yi masa addu'a baban sai musulunta kamar yadda aka yi da Abu Huraira Abu Huraira shi maman shi ta munana ta munana ta faɗi maganganu ran nan ya tafi wajen manzon Allah yayi kuka yayi kuka yayi kuka yace a duniyar nan manzon Allah ba abin da nake so yau irin mama na ta musulunta ita ko a duniyar nan ba wanda take ki kamar ka domin ita ko maganan kama ne mata sai ta baro wata magana dan wancan din ma barowa dai yi sai ta kuka da ya faɗi mata bana ma son kawo magana da sai magana da ya mata magana ta baro wata irin barowa sai sai ta kuka sai bai ba ni kawai Allah shi ne mai abun nan ina zan roƙa maka Allah da musulunta ka so kuma musuluncin da abun nan ba tashi ka koma gida da ya koma gida sai ta tana wanka ma ta ce kai kai kai da ka nan kada ka shigo min ina wanka na riga na ce la ilaha na riga na gama bari kawai in fito su ma mace ce ai na riga na gama musul na musulun ai an gama ha ba wala eh ya ya fasa ya falla da kudu ya koma ya manzo ya ce manzo Allah albishirinka ai ina zuwa gida ne ce haba ina sa Allah haka zai an gama na riga na roƙan mata Allah na roƙa ma tun da dai abin da kake so kina duniya na riga na roƙi Allah Allah ya canza zuciya ta zama musulma ta so kuma musuluncin nan a wannan an gama shi ne abu ya yake to shi ko ya Allah duk wanda ya so ni ya so mama na yi masa da ya Allah kai masa gafarta masa shi yasa magabata ya ce ku zo mu je gidan abu hurera mu je mu yi masa adda mu maman sa adda dan mu samu mu adda mu samu wannan yawa wala zari garawa hakira a wala ai malam in za mu kuka mu kukan rashin ganin manzon Allah da ba mu yi wa? in kuma za mu yi murna ne mu fatan ta tabbata ita kuma in ta zo Allah ya taimake mu da duk wannan masifan da muka yi ta rashin ganin sa yasa Allah ya biya wanda in masifa ta samu yake biyan shi da kafara ya mana kafara da ita ko mu samu sakamakon ta can ya biya mu dalilin rashin manzon Allah da mu muka yi an gane ko to shine وسين عليه wannan alaihi bima yuqabiluhu min hadha at-ta'liq yahsulu laka al-maqsud sai ka dauko baitocin ka auna da sharhohin da aka yi masa zaka samu abin da kake so wa tahadha bil matlubi zaka samu abin da kake nema wa qadaitu ay fi amali hadha yace kuma a wannan aikin da nayi ni kuma in ji malam wato wannan allama nasiru sa'di yace nayi koyi da ibn hisham na yi koyi da yadda ibn hisham ya yi fi tawbihi fi da alfiyati ibn malik wajen bayanin da ya yi na alfiya ta ibn malik rahimahullahu ta'ala ba dan kada in ba da wani abun nan ba na ba mutum wani abu da ake cewa menene suke cewa sata ansa ko wannan alfiya din ta ibn malik wanda shi ibn hisham ya yi tana dan <laughs> kaga su zan kwace wani wani ka zai yaran kwace na zai ta ce maka ba kayan ku ta ce to wanda ya gane ya gane ko gane wa ka hutawa shi kenan amma dai a rabu wannan a riba wannan a riba waje wannan idan jahilta kuma ka karasa wa arju ka huta ka gane abin da mhm, ka gani kamar kai so yau wanda ba su gane ba wa arjullaha an yu'ina ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ni ala ma qasadtu akan abin da ne nufi wa yanfa'uni wa ikhwani wa yanfa'ani wa ikhwani bima aradtu bima awradtu kuma ina roƙon Allah ya amfane ni da ni da 'yan uwana game da duk abin da muka kawo wa ya na amalana khalisan liwajhi muna roƙon Allah ya sanya aikin nan namu mun yi shi tsantsa saboda neman yarda Allah mu muwafiqan limarzatihi wanda ya daidai da neman yarda Allah wa an yanzila alaina min lutfi muna roƙon Allah ya sauka mana da tausasawa sa tawfiqahu da dacewa sa ma tasluhu bihi umurana wanda zai sa al'amuran mu su gyaru muna roƙon Allah ya taimake mu al'amuran mu su gyaru su kyau wa yassira lana tariq muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saukake mana duk wata hanya al-muwassal ila rahmatihi wanda za ta kai mu zuwa ga samun rahama Allah muna roƙon Allah duk wata hanya da za ta kai mu mu samu rahama Allah da wadda muka santa da wadda ba mu santa ba muna roƙon Allah ya hore mana wannan hanya innahu jawwadun karim Allah tabaraka wa ta'ala mai kyauta ne mai daraja can ya ƙara yin shaida ƙasar nan da nake magana ya ce littafin nan wal musamma awdahul masalik ila alfiyat ibn malik wancan dai shine muqaddamatul allama muhammad خليل حراس رحمه الله تعالى شيما مقدمش مني مغنيش بايا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه ذكر سنة وبعد فلما كانت القصيدة النونية للعلامة يا إند ونن قصيدة نونية تونن بالضمة لني ابن القيم الجوزية التي سماها الكافية الشافية fil intisar lil furqatin najiya kasancewar wannan littafi mai wannan daraja min a'zami ma ulifa fi ta'rif bi madhhab salaf salih yana daga cikin mafi girman abin da aka rubuta kuji min a'zami mafi girman abin da aka rubuta fi ta'rif bi madhhab salaf salih wajen yin bayani da tantancewa akan mazhabin magabata na gari في إثبات الصفات لله تعالى وجد ثبت في الله تبارك وتعالى أي مع تنزيهه عن مشابهات المخلوقات تعرضكم بياني أكن يندزا تركك الله تبارك وتعالى وجنك من تيتيني يا دوس أبو الحليل تقول أن تركك الله الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والرد على فرق الزيه da kuma yin raddi akan kungiyoyi wanda suke karkatattu wa dalal da batattu min al mu'attalati an nusat wal wal mujassama al ghulat da waɗanda suke mu'attala wanda suke masu korewa masu korewa an nufat da mu'attala kusan bi ma'ana wahid waɗanda suke kore sabobi da sunayen Allah gaba ɗaya su mujassama ko kuma waɗanda suke sanya ma Allah jiki su sukan sa Allah su sa masa jiki su mai da shi kaman mai jiki kamar halitta alghulal waɗanda suka ketare iyaka duk za mu yi magana a kansu mujassama din annufatu mu'attala wanda suke dukansu insha Allah ta'ala in qaddara Allah lana al za mu zo kansu za mu yi magana a kansu kana hadhihi alqasida wannan kasida ta kasance har ta al'ana har yau da kuke ganin ta nan har yanzu har yanzu wannan kasida ba ta gushe ba bakaran har yanzu kaman budurwa ce har yanzu ba san ta ba ma'anar ke, har yanzu yarinya ce a wurin mutane ba san ta ba abin da ke cikin ta an jahilce shi da yawa shine abin da yake nufi bakaran lam yafdi khitamuha har yanzu ba da abin da khitam ta ba kalmar ce tana da dan amma dai kalma ce musta'ara aro ta ake har yanzu budurwa ce yarinya ce sharaf ne ke ya fito ko sau da aka kenan ma nan har yanzu littafin ne yana nan kulle ba bude shi ba ba san shi ba da yawa wa ana wa hal wa himan lam yahum hawlahu kuji ku lura da maganganun sosai ku gane me malaman suke so su sa ko da can ma baka gane ne kake rike ba ka ji ce wannan littafi har yanzu bai gushe ba himan kaman wata iyaka ce kamar wurin kiyo ne lam hum haulahu ahad ba wanda yake iya zagaya wurin yayi kiyo da sharhi wa tahli wajen sharhi da wari bayyana abu saboda wuyarta wuyarta saboda sai bayan Allah wanda kuma Allah kawai suke nufi da abu sanan Allah ya hore masu Allahumma illa ba'dha muhawalatin yasira yace Allahumma sai dai kawai wani ɗan kokari kaɗan laysa fiha shifaa'ul ali li alil babu warkarwa sosai ga marar lafiya an yi masa sharhohi an yi bayani amma har yanzu marar lafiya ba zai warke ba shi kuma malamin ba shi shifaa'ul alili ba kowa ibn al yana da littafin sa shifaa'ul alili mai ciwo wanda yake ya kamu da ciwo yana neman magani to ga wurin warkewar shaitan shi kuma cikin wancan littafin fa'ul ali sai ba an dage aikin ja ne jajawar ta in ka ba ta duka kwanakin ka kace sai kai ta karatu wallahi har yanzu ba su isa ba ba su yi saba wasu da suke ta ganin mun yi da yawa har yanzu ba mu yi rabin rabin wasu ba ma nan muka yi magana cikin jigajigan masu kayan abin aka ce mutum yakan je ɗauki littafi guda kaza imamun nawawi da aka yi maganar karatunsa da aka yi magana yadda imamu shafi yake zama a majalisar karatunsa in ya zauna tun asuba sai lokacin azhar ya yi a zo lokacin sallar duha a tsaya kowa ya sallar duha a ci gaba da karatu har lokacin wanda zai tafi ya tafi wanda zai tafi ya tafi a azhar sai sai ya shiga cikin gida nan ne zai karya ya dan huta a zo a yi sallah in ya dawo daga sallah azhar aka tafi shi ke an kama ke hmm. to a je gidan kafin ya fito ba idan aka yi sallah aka zo wajen azafin ne ya shiga gida ya karya to akwai wasu waɗanda ba karatun su ba na nan bane ba na gaba ɗaya bane sun san da shi cikin gida an masu isharori sannan sai a dawo bayan azahara zuwa ci gaba to aka ci gaba daga nan kuma shikenan wannan sai dare kowa ya watsi shi kuma sannan ya shiga gida ya fito ya dawo ya zo masallacin kuma ya sayi ta kiyamar laili shi kadai yanzu wannan ala abu ne muka ci washe za a ga yana sallan asubahi da alwalai shi ta isha'i ba mutane na ta mamakin yadda aka yi ya sallar isha'i da sallar asuba da alwalai shi ta isha'i mutane na ta mamakin ya aka yi to zuwa ya yi zauna ita cin tuwo ko ita kwanciya ko ita labari da wasu in ka je kana da lokacin hira da kai ta labari kullum kullum kullum dandalin hira ba da gane yadda za a bane a yanzu da gane aikin da ke gaban ka bane ta ja wur ko saboda haka wannan shi ne allahumma illa ba'da suha wa lakin yasira laysa fiha shifa'un lil ali bi ali babu waraka ga shifa ali shi shifa wal ali din ne karatun shi na da aiki eh ban ji to kamar aiki duk da aka yi wa na gani mai mujalladi biyu nan ko an bi to ai ma aikin wa za ka yi wa idan eh, dai kai naka ke ta zama kana gari yanzu aka ba wanzu ta cewa an yawa kullum karatu karatu karatu karatu akwai wanda ya dai tare kan wace zo ba hana ta zuwa kuma in ka jin da nake da shi dai kai mamaki ya zuga mijin ya zugo ya zugo ya ce wai me yasa yake barin matar shi kullum ita sai dai hanyar karatu karatu karatu wai kwanaki ma hajji yi ma don ita ya ce wai ta ɗauko dubu hamsin ta kawo markas ya kai kara ai family meeting a kanta a jijji mata family meeting ta ce wallahi malam ni kuma karya ma a kai man ni dai na san na taɓa ba da dubu goma amma ban ba da dubu hamsin ba ɗan talikin nan ya je gida ya kai ƙara wai na samu dubu hamsin na kawo mana nan markas an ziga mijina an ziga mijina kwanaki da aka je wai sai aka ce ma an je kara an kai limami na unguwa gaba ɗaya aka kai ƙara aka kai ƙara da aka je aka je sai aka ce wa miji to ƙaran me za ka kawo ma wai da ya kai ƙara sai limamin ya ce to ai wannan ciwo ni dai mu dai an ja mana ni ma mata ta kwanan ta uku markas ko ina muke ba da wani zari wallahi aka gaje? je limatin da aka je kai makara wai shi da aka je aka kai mai kara shi aka kai kara wannan aka kai kara mijin da ya je kai mai kara yace shi wallahi ya kasa garo da karba sai shi kullum karatu Allahu akbar wai yanzu an yi duniyar nan an samu wanda ake ta karatun su yayi yawa saboda aka ana ta ana zargin saboda yace matar shi kullum karatu kullum karatu tana marka tana ta karatu sai limatin yace to ni ma yanzu ka kawo kuka gidan mutuwa an ce mata ya ce mata ta fa zuwa har suke kwana wani lokaci zai ta je a yi ta karatu to baya da za a yi kan tashi ta dawo gida saboda sai tsakan dare suke gama karatu tsakan dare ba da za ta dawo gida sai ta kwana ta wai sai liman din ya ce to ni ma da aka kawo kara wuri na ni ma ta kwanan ta yau uku ne ban yi haka da ita ba tana yi ai to duk kare aka yi musu shi liman din shi ma da kai shi yana zuwa nan da kai da kai da ya zaune dawa yana zuwa shi ba rabbe saudawa shi ba rabbe saudawa yana zuwa yanzu ana ga ba yanda aka kai abin ne aka ce to an kai kara wurin ne yanzu zuba zuwa wannan masifa ma inda za ta kwana ba mutum matar shi tana zuwa markaz ya zo shi ma ta kwana can bai maganta ba to shi sai ya tashi ya kai kara shi kuma wajen na gaba da nan wanda zai zo ya man magana sai ce kai wannan mutumin nan ba wai iya bai magana ni ma nan da ka gani mata ta ba kwana na uku yau za ta ido ba tana can zura kai za ka hakuri kai hakuri kawai ba zai yi ba ka ji wala zabi to ko wala in ba kariya ba muna da wuri kwana da yi ba su to to sai sai da suna da ta haifa tana zuwa ranar Juma wannan ran ran alhamis ta zunda wannan da shi kenan wannan ran alhamis akwai da ba su da hali idan suka zo su kacin ɗakin kuma san ɗakin nan ma dan karatu ba abin da zai su zo su ciki ciki ɗakin nan yi ne kawai sai tabarwa da ba ma in yasa daga ba aka samu tiles saboda su rika jin sauki ta ne a wurin nan kan tawar ma suke kwana su baro gadan su zo su kwana kan tawar ma da su sa karatun ranar juma'a da asuba inda ba za su iya samu ba shine na sani wasu na zuwa nan su kwana su wancan ɗakin amma na san ba daɗi yasa suke kwana wurin ba ba yadda za su yi suna son karatun nan da asuba inda suke zaune ba za su iya tasowa su zo wurin ba suka gwammace su shiga wurin sauro ta cizon su su kwana to amma kwana uku ce kwana uku bai gama ta shigo tana markas kuma maganin abu har yanzu yanzu ma din in ba da wata kaddara ba tana nan tana ji ta zo to ya za a yi ba da za ta yi kuma ita in ma lissafi da mai kuwa ce tunda ta san karata an daɗe da ita ta san karatun nan ita ma kanta malama ce ma to da haka abin nan dai mu dai tafi gashi nan da haka dai shine nan larai ya min zalilin wala rayyal min galilin kuma idan zaka ce ka je kai ta kai ta karatu in dai da gaske za ka yi mai jin kishirwa baya koshi ko ka ji kishirwa idan ka sha ka sha ka sha an jima akwai zafin rana ne za ka yi ka ƙara shan ruwan inda zai nuna ma haka ka kwatanta tafiya kai da wani kuma yana da goran ruwan shi mai sanyi in kun yi tafiya kun yi tafiya aka daɗe ne zai sai ya jawo goran shi da ya kurba so da haka mai tafiya cikin rana mai jin kishirwa baya koshi da ruwa to haka mai neman ilimi yake in da gaske kake ba randa za ka koshi da shi sai dai da aka yi ma iyaka da shi ka mutu Shi ne na abin da yake magana kama biha ba'dul ko da wannan ne wasu manya-manyan jigajigai suka taso min ulama'i mazhabin salafi da wannan daga cikin jigajigan magabata misalu a sheikh ibn isa wa abdurrahman bin nasir ali sa'ud sa'adi ko wannan kenan na sama alamatul qasim rahimahumullah ta'ala wa ajzala lahum al-matuba shi wannan yana maganan aikin da suka yi bihara ikhtartu Allah kun gani ko dan haka ne ni ma sai na ba Allah zabi ikhtartu Allah jalla fi waja azza fi amali sharhi Allah ni na roki Allah zabi ni ma ya sani cikin wanda za su yi wannan littafi sharhi ba fa ni ma magana ba shi malamin da muke karanta Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala yujli gawamidaha wa yabruzu mahasinaha sannan muna roƙon na roƙi Allah Allah ya bayyana man duk wani abu da yake da rikici wajen baitocin malamin nan ba za a gane ba Allah ka bayyana mana mu gane me yake nufi kuna ganewa yanzu fa so ake a gano me Ibnu Qayyim yake nufi a bayyana ma mutane ba neman a gano kasawarsa ko ai mai yara ba ne Allah ma ya taimaki malaman masu sharhi su gano me yake nufi kuna gane magana amma ga tantance me yake nufi da ya yace kaza me yake nufi shi ake nema Allah ya ba mu iko mu gano gawami wa yarzuqu rizqu mahasinaha Allah ya bayyana mana a wuraren da ya fi kyau wa ku ji kuma sannan ya sanya wannan littafin min al ga mai karatu ala da kimani ya sanya shi akan gefen da yake mai kyau ya dace ya samu lada kuma kai hatta fi biha ushaq al-fikri har waɗanda suke masu tunani masu son tunani su gane wa ruwa dul masu bincike ma ba su dama waɗanda za su ƙara koma su bincike a kai wa yajiddu fiha imta'an ay li uquli su kokari ciki su ma dan su ba kwakwalwarsu su abin da za ta ji daɗi in kana neman abin da zai saka tunani ko ka ba kwakwalwar ka aikin da za ta yi sai dai kai ka gaji ka bari to shiga cikin nuniya suqlan wa suqlan li alhani kuma na roƙon Allah ya goge masu kwakwalwa na ce suqlan kaman kwakwalwar da yi tsatsa to yanzu muna roƙon Allah ta dalilin wannan Allah ya wanke masu wannan kwakwalwar ta su wa hatta tasma inna ilayhi hal qulubul mu'mina har ya zama zukata na mu'mine sun natsu allati tajabat li da'il haqq wal huda wanda suka ansa mai kira na gaskiya na shiriya su samu wannan wata jidu fiha zadan limaniha muna roƙon Allah ya sa masu waɗannan zukata su samu abin da zai ƙara masu imani amin ya rabbal alamin wa nuran li basairiha da abin da zai zama masu haske kwakwalwa ya haska masu wa inni a aquzan ay ma ana bi ko bi sabilihi min dalika al-amal sai kuma sai ga ni kuma yanzu ga ni nan a cikin halin da nake riko ina riko ni ma nayi riko tunda na kara akan Allah ya bani iko in wannan aiki uqaddiru thiqla himma duk da haka ina lura da nauyin wannan aiki babba ne allati istala'tu biha wanda na tsaya na lura da shi na dauko ma kaina kuma kuma taqtadihi min muwafarin juhdi da abinda wannan aikin yake nema na babban kokari wa da'ibul amal sannan aikin da ba da riba rana ne wannan aikin na karatun littafin nan ko sharhinsa aiki ne da ba da riba rana sai dai mu tayyiya inda Allah ya so mu nazarar lima hawatku hadhihi al-qasida saboda la'akari da abinda wannan kasida ta tattaro min al-ara'i na ra'ayoyi daban-daban wal mazahib da kungiyoyi wannan mazhabobi daban-daban masu rikicin da na kirkin kuma ishtamalat alaihi min funun al-hijaj wal jadal da abinda wannan littafi ya tattaro na bangarorin hujjoji da gardandani akwai gardandani ana wata gardama in an yi ma sai an je an dawo ba ta iya gamuwa rana daya وقد رأيت أن يكون هذا الشرح وصفا كما ناسو أتي وأن شرحي يزما لن تكيتجي لا غاية في البسط ولا متي من كقولوا الوشم تدق أبن دمتي سوبا أما ولا نهاية في إيجاده ولا متي كما من يتن كرمين تكيتا أبدا وزيبي أبو كاتابا مناسو يزما تكاتجي والله جعل وأنكو وأنما قدرته والله جلت قدرته الله تبارك وتعالى ne wanda yake ko ai ko wallah jallat qudratuhu Allah tabaraka wa ta'ala wanda ikon sai daukaka shine as'al shine ke roko an yakuna li ni'mal auni ya zama ya kasance man madalla da mai taimako ala ma ana bisa sabilihi min dalika akan abin da nake kan shi wanda zan yi akan wannan hanya wa an yashrah li sadri ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya su bude man kirjina wa yusar wa yassir li amri ya sauƙaƙe ma al'amari na innahu wahhabun na'im wa maulaha shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai bada ni'ima kuma shine majibincin ta wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da mai dogaro ma dalla da to mu mukaddima mu zo amma ba ko bismillahir rahmanir rahim muqaddamatun nazim sana mu zo amma ba ta to mu bashi haka na sai gobe Na ya ji sofi a sallamo shi na gina eh ya manna ya ta yi magana da shi kuma yanzu da aka to eh, mutane akwai eh, ɗazu na jin akwai wanda ya man bayanin rasuwan kowane na manta dai amma dai akwai wanda ya gaɗe su ya manta an masa rasuwa muna fata Allah ya ji ƙarfin da suka rasu sannan kuma akwai eh, dattijan nan da ke zama ta wanda nake tsokana malam laikan Kamba shi bai da lafiya amma dai Allah da ikon sai a ji sauki don an kwantar da shi asibiti ba mu sani bane je suka kira ni da daddare suna asibitin lokacin amma ɗazu na yi magana da shi a ji sauki Allah ya sa an sallame shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara musu lafiya wanda suka rasu kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma ya kyautata mu da sarkin suna na'am to ai ka gaba mu ji wannan ba muna fata Allah ya ji kansu sai ya sa mutanen daudawa Allah ya ba su mutunta ai wannan musibar ma ba ta ma da jin dadin ji Allah muna fata Allah ya ba su mutunta mutanen daudawa dama wancan karan ina jin watannin baya ma fa sai da aka kore su daga garin hawa suka gudu suka koma wurin dangin na da masani a wannan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita su dukkan su da sauran ƴan uwan musulmai wanda suke cikin wannan ibtila'i da wannan da wani ma koma a ina suke muna fata Allah ta wa ta'ala ya ba su mafita da suna sunayensa muna fata Allah ya kare mu ba mu mafita daga wannan jarabawa da muka shiga ciki muka fata Allah ta baraka wa ta'ala mana maganin muna tuba zuwa ga Allah ta wa ta'ala kan wannan musiba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka ba mu mafita da suna yanzu. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين